نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد لا متاشي درسين 37 أتكن كراتم بداية المجتهد ونهاية المقتصد نا الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه يو أشرين دا قوة a muharram hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da 21 ga watan tara shekara ta 2019 ta miladiya muna cikin wato almasail a a muna cikin masail din manta juzu lahu hadhihi tahara ko ma'rifatu shuruti jawazi hadhihi tahara na'am معرفة شروط جوا معرفة شروط جواز هذه الطهارة تومني مسألة الأولى تتشي نية التيمم مسألة الثانية كوكما الشرط الثاني طلب الماء yanzu za mu shiga al-mas'alatu thalitha ko kuma al-shartu thalith shine dukhulul waqti na'am na'am bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المؤلف رحمه الله نعم وأما المسألة الثالثة أما مسألة أكو وهو اشتراط دخول الوقت shine sharɗanta shigar lokaci فمنهم من اشترطه daga cikin malamai akwai wanda ya sharɗanta shi وهو مذهب الشافعي shine ومالك.
mazhabar shafi'i da malik wa ahmad ma da ahmad
ومنهم من لم يشترطه daga cikinsu kuma akwai wanda bai sharɗanta shi ba وبه قال أبو حنيفة wannan da shi wannan shine kaulin abu hanifa وأهل da الظاهر malaman zahiriya وابن شعبان da kuma ibn sha'ban أصحاب مالك daga sa- daga malaman mazhabar malikiya almajiran malik وسبب- وسبب اختلافهم to هو dal- dalilin saɓaninsu shine هل ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي ألا يجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت shin zahirin abin da ake fahimta daga ayar alwala yana hukunta cewar taimama da alwala ba sa halarta sai a- a- sai lokaci- sai lokacin da loka- sai sai idan lokaci ya shiga لقوله تعالى saboda Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila sala ka karanta ayar haka ce ta idza qumtum haka Allah ya ce فأوجب الوضوء والتيمم sai ya wajabta alwala والقيام إلى الصلاة sai wajabta alwala da yin taimama yayin da wajabcin tashi a yi sallah ya zo ya tabbata وذلك إذا دخل الوقت wannan ko shine idan lokaci ya- ya shiga tunda فوجب cewa yi idza qumtum ila sala saboda haka alwala ta zamanto wajiba yayin da mu- yayin da mutum tashi kan yayi alwalar ya zamanto ya- ka- tashi yayi sallah ya zamanto ya wajaba a kansa shine dukhulul waqt na'am فوجب لهذا don haka eh, saboda wannan sai ya wajaba أن يكون حكم الوضوء والتيمم sai ya zamanto hukuncin Bihada alwala da taimama a cikin hukumar wannan salah.
hukuncin sallah ne أعني ina nufi أنه كما أن الصلاة من شرط صحتها الوقت kamar yadda sallah daga sharaɗin ingancinta shigar lokaci كذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت hakanan ma daga cikin wato sharaɗin ingancin alwala da taimama shigar lokaci إلا أن الشرع خصص الوضوء من ذلك sai dai shari'a ta keɓance alwala daga wannan sharaɗi فبقي التيمم على أصله sai taimama ya zamanto a kan asalinsa menene a a- a- me- a- ina shari'a ta ta keɓance alwala na'am na'am ayat sama a'a
حديث جيدا النبي يقول عمدا فأساعته يا أمه eh fa'am amdan fa'altuhu ya umar yayin da yayi alwala a ya- yayin da yayi salloli hudu da alwala daya kaga kenan ya lizimta cewa yayi sallar la'asar da alwalar da yayi kafin shigar lokacinta ko ba haka ba saboda haka in ma akwai kaga an shafe hukuncin akan alwala sai suka ce to amma na taimama ba abin da ya shafe shi sai ya tsaya akan asali sai ya koma ya zuwa ga asali an fahimta Eh, na'am ya khassasi takhsis ne amma ai hadisi yana shafa aya ai ko za ma mu zo shi aya a cikin nasku na'am
fawakiyar taimamu ala asli sai taimama ta tabbata ta ta saura akan asali akan asali amma laisa ya tari ala hada ko kuwa wato zahirin abinda ai zahiru mafhumil aya baya baya hukunta wannan wa anna taqdira qawlihi ta'ala da kuma cewa abin abin kadda wato a- a a kaddarawar da ake mafadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salah ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila as-salah sai a kaddara cewa ay idza aradtumul qiyama ila salah idza aradtumul qiyama ila as-salah in kuka yi niyyar tsayuwa a- a wato tashi ku yi sallah saboda haka kaga a bisa wannan babu zancen kan cewar babu alaka tsakanin taimama da shigar lokaci tun za ka iya taimama tun kafin lokaci ya shiga Mm. duk lokacin da kai- duk lokacin da kai niyyar za ka yi sallah Mm, ko lokacin ya wajaba ko bai wajaba ba za ka iya yin taimama Mm. Mm. in kai niyyar yin sallah a ga mutum zai niyyar yin sallah ba tare da
Ah, to in kai niyyar yin sallah a yi niyyar yin sallah ai ba sai ta zama to mubashara ba ko Mm. alal misali mutum zai fita daga gida sai ce to ai bari tun yanzu ne shirin ne- na yi niyyar na yi in lokacin azahar ya yi zan yi sallah bari ne alwala ta tun yanzu Mm. na wa aidan sannan har wa yau fa innahu law lam yakun hunalika mahdhuf domin ma dama a ce babu wani abin da aka share لما كان يفهم من ذلك إلا إيجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة sai dai kawai abin da yake wajabtawa shine wajabta alwala da taimama yayin da wajabcin yayin wajabcin sallah kadai
لا أنه لا يجزئ إن وقع قبل الوقت ba wai ana fahimta bane daga ayar kan cewar alwala da taimama ba sa isuwa idan suka afku kafin shigar lokaci إلا أن يقاس على الصلاة sai dai in za a yi kiyasun su akan sallah kamar yadda sallah ba ta inganta sai lokaci ya shiga ka ce to haka ma alwala da taimama ba za su inganta ba sai lokacin sallah ya shiga na'am alaikum assalam ce wannan shi ne ke kawo kenan bambanci wajen malamai na kawo kamar farillan sallah misali wanda ce guda goma sha biyu wanda ce guda sha hudu a mutumai da isi yamsa na wannan nasi nan cewar kamar wan- wanda cikin su bai shigar da lokacin lokaci ba shigar lokaci bai kawo shi a cikin
a'a to ai shi shigan lokaci ba a sa shi cikin farillai shi kawai cikin shur- shurut ne sharaɗai ne shi sharaɗai ne wajen wajiban dai akwai waɗanda yake ɗin suke sabawa saboda waɗansu ayyukan a, akwai ayyukan da a, kamar a, kamar a, a, almuwalat Mm, a eh, a wajen alola ne afon amma dai a sallah amma a sallah a sa- a sallah me ne sabanin su a jan farillan abin kamar misali a malikiya Eh, musamman indiya eh, dan sallah sai guda goma sha hudu ne.
eh.
to a wani da za ka kuma a ina jin ba- sabanin akan niyya ne shigar da niyya waɗansu suna ganin niyya sharaɗi ce waɗansu kuma suna ganin cewa niyya rukuni ce Eh. na
فلذلك to don haka الأولى أن يقال في هذا abin da ya fi cancanta a ce akan wannan إن سبب الخلاف فيه dalilin sabani akan wannan mas'ala هو قياس التيمم على الصلاة shine kiyasin taimama akan sallah ولكن هذا يضعف sai dai wannan kiyasi ne wanda ya- wannan dalili ne wanda yake mai- yana raunana فإن قياسه على الوضوء domin أشبه kiyasin taimama akan alwala ai yafi kama فتأمل هذه المسألة do dan haka kai tunanin wannan mas'ala فإنها ضعيفة domin ita mai rauni ce أعني من Ina يشهد nufin- صحته دخول الوقت wanda yake sharɗanta shigar lokaci a cikin ingancin taimama ويجعله من العبادة من العبادات المؤقتة kuma yake sanya taimama tana daga cikin ibadu waɗanda suke ma'abuta eh, eh, wato eh, a iyakataccen lokaci cewa idan kai taimama a daga kayi sallah ta warware in za ka yi wata farilla sai ka sake yi. fa inna فإن tawqit التوقيت بالعبادة domin tsare wato iyakance lokaci a cikin wani aikin ibada لا يكون إلا بدليل سمعي ba zai yiwu ba baya kasancewa sai da dalili wanda yake na riwaya sam'i wato ba aqli ba ai riwaya a dalili wanda yake manqul ba ma'qul ba Mm, shine nassi da aka ruwaito na alkur'ani ko sunna na'am وإنما يسوغ القول بهذا abinda kawai zai wato a- a- zai ba da damar a yi magana da wannan mag- a- wato a yi kauli da wannan matsala da wannan sharaɗi إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت idan ya zamanto yana cikin ƙaunar samun ruwa kafin shigar lokaci فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة to kaga wannan sai ya koma kenan wannan babin ba cewa wannan ibada ibada ce wadda take mai iyakantaccen lokaci ba لكن من باب أنه ليس ينطلق اسم الغير واجد للماء إلا- إلا عند دخول وقت الصلاة sai dai babinta shine cewar ba a bashi sunan wanda bai samu ruwa ba sai idan lokacin sallah ya shiga sau da aka matsalar ta koma matsalar mu ta farko ta talabul ma shine dalili amma ba wai dukhulul waqt ba na'am لأنه ما لم يدخل وقتها أمكن أن يطرأ هو على الماء domin matsawar lokacin sallah bai riga ya shiga ba ai zai iya yiwuwa ya zamanto yayi kacikus da ruwa
ول- ولذلك اختلف المذهب don haka ne ma aka yi sabani a cikin mazhaba متى يتيمم yaushe mutum zai yi taimama هل في أول الوقت zai yi taimama ne a farkon lokaci أو في وسطه ko a tsakiyar lokaci أو في آخره ko a ƙarshen lokaci
لكن ها هنا مواضع sai dai a nan akwai waɗansu bugirai akwai waɗansu wurare يعلم قطعا da ake sani a yanke أن الإنسان ليس بطارئ على الماء cewa mutum ba zai yi kacikus da ruwa a cikin wannan lokacin ba kafin shigar lokaci ولا الماء بطارئ عليه haka ma ruwan ba zai zo ya haɗu da shi ba وأيضا kuma har wa yau فإن قدرنا طلوع الماء idan ma muka kaddara wato haɗuwa- wato haɗuwar ruwa da shi فليس يجب عليه to إلا baya wajaba a gare shi ai ba abin da yake wajaba a gare shi illa kawai ya warware taimamar kadai لا منع صحته ba wai yana ba hanin wato ingancin taimamar ba sai ya zama to abin da ya sa ya yi ya bar taimamar ba don ba ta inganta ba ne don saboda ita badal ce tunda kuma an zo an samu almubdal saboda haka badal sai ya faɗi na'am وتقدير طلوع kuma kaddara wato a zuwan ruwa هو ممكن في الوقت وبعده zai iya yiwuwa a cikin lokaci da kuma bayan lokaci
فلما
to don haka menene حكمه me yasa aka sanya hukuncinsa kafin lokaci خلاف حكمه في الوقت sabanin hukuncinsa a cikin lokaci أعني ina nufin cewa أنه قبل الوقت cewa su ce kafin lokaci يمنع يمنع انعقاد التيمم wato kulluwar taimama tana ta- ta- tana haramta وبعد دخول الوقت amma bayan shigar lokaci لا يمنعه baya hana shi وهذا كله لا ينبغي أن يسار إليه إلا بدليل to سمعي duk wannan bai bai dace ba a tafiya zuwa ga wannan magana da wannan magana illa akwai dalili sam'i wanda yake manqul ويلزم على هذا kuma a- yana lizimta akan wannan أن لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت cewa ba taimama ba za ta halatta ba sai a ƙarshen lokaci فتأمله in dai ka fa in dai ka yadda da wannan to ka yalzamu ka kace to ba za a yi taimama ba sai lo- sai a kar- sai a karshen lokaci in ba haka ba zai zama to at-tafriq bainal mutamathilin ka ce kafin lokaci ba za ka yi taimama ba an amma in lokaci ya shiga za ka iya yi kuma duk matsalar ɗaya ce za ka iya ka cibus da wuta ka- da ruwa kafin lokaci za ka iya ka cibus da ruwa a cikin lokaci don haka idan saboda ka cibus da ruwa shine yasa ka hana shi ya taimama kafin lokaci to ka hana shi ya taimama ma in lokacin yayi har sai ya ji ya gab da lokacin zai fita sai ka ce to lokacin kai taimama tunda babu zancen ka cibus da ruwa a lokacin kaji yan mantik ko ya haɗu da masu al'adillan akliya bari na zuwa akwai wani ta'alik da ne a nan da Allah تأخير التيمم التيمم إلى آخر الوقت أه، الحنفية والحنابلة يؤخر إلى الحنفية والحنابلة يؤخر إلى آخر الوقت مطلقا آه، وهو أفضل المالكية ورواية عند الحنابلة يصلي في أول آه، يصلي في أول الوقت إلا إذا كان راجيا في وجود الماء فيؤخر إلى آه، آه، فيؤخر إلى آخر الوقت الشافعية أول الوقت أفضل إلا إذا كان متيقنا من وجود الماء فيؤخره لأنه لا ينبغي تفويت فضيلة متحققة وهي الصلاة أول الوقت لآ- لآ- لآخر لآخر مظنون هنا تفصيل المذاهب دينك ثلاثة مذاهب الحنفية والحنابلة في المذهب شي زي تأخير إلى آخر الوقت مطلقا وانا أما شي ما سنشي أفضل وهو أفضل بس يتعين بقى me kuma Allah ya shiga zan magana yin taimama ɗan kawai da kullum قبل دخول الوقت با- babu abin da zai hana ba abin da zai hana in ka samu ruwa tana nan in ka samu ruwa ba ba tana nan ba sai ka yi in kana cikin sallah in kana cikin sallah sai ka yi sai ka ci gaba da sallar ka ba za ka yanke ba saboda ka yi sallah ka yi sallah da sababi ka yi sallah lokacin da ka- da ka tashi sallar ka da ka yi sallah ba ruwan saboda haka ka yi sallah da sharaɗi ingantacce shine taimama wadda ke sharaɗi ce ingantacce da za ka halatta ma kanka yin sallah tsarki saboda haka ka babu abin da idan kai sallama ka bata sallar ka Mm, wala tubtilu a amalaku
kuma na'am a sai dai ka'idar ka yi i'ada zan me zaka yi ada
cikin maza ba i'ada ai mustahabi ne in dai akwai yu'idu fil waqti kenan shi ne san dai to lokaci ai shi ma amma a mazhaba ma sun ce karama iya shi ne san idan mu a cikin maza ba ke magana kuma kenan arga shi ne yana da meki ne eh, kuma kuma kenan kenan arga ku nemo mana khalil da Allah
in na ce mama in na ce mama da sallar azhar eh to zan iya yi wa asar da ita da magana eh in kai taimama sabanin mazhaba in kai taimama kai sallar azhar zaka iya sallar la'asar zaka iya sallar magriba zaka iya sallar isha da ita ana sake mutum ba tare da ka sake wata taimama ba in dai ba ta karye ba ko kuma ka samu ruwa Eh. a dama min babu aula ma kyale ma nura kyale kawai mu je amma na so da mu dan mu dan duba khalil na'am a mawahibul jalil ne ba jawahirul iklil ko ko da suki amma ina da suki ai okay yana office ma nura ba ku yi adalci ba kun kawo tambih kun kawo al-ikhtiyar na hanafiya kun kawo mughni amma ba na ma amma babu na malikiya eh ba mu ga ai baya nan ba- ba- ba- babu a wannan maktabar ba su da shi to in ji hanabila Allah je ka dauko mana menene ka samu wani mahibul jalil Eh, yana da halin nema ne to duba mana matsalar a ciki tunda haka ne hanabila dai kun ga su abin da suka ce al mashhur a idza wajada al ma idza wajada al mutayammim al ma wa huwa fi salah kharaja fatawadda aw igtasala in kana junuban wastaqbala as salah yace al mashhur fi al madhhab an al mutayammima idza qadira ala istimal al ma batala tayammumuhu sawa'an kana fi as-salati aw kharijaha aw kharijan minha fa in kana fi as-salati batalat li butlan taharatihi wa yalzamuhu istimal al ma فيتوضأ إن كان محدثا ويبتسل إن كان جنبا وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة وقال مالك والشافعي وأبو ثور بن المنذر إن كان في الصلاة مضى فيها وقد روي ذلك عن أحمد إلا أنه روي عنه ما يدل على رجوعه عنه قال المروذي قال أحمد كنت أقول يمضي ثم تدبرت فإذا أكثر, الأح أكثر الأحاديث على أنه يخرج وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية تو إني كني في أكثر الأحاديث وإني آه أكثر الأحاديث وتقيل هنا نفهم استعمال الأحاديث بفتوى الصحابة آه. ما هذا هذا غريب واحتجوا بأنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل فلم يلزمه الخروج كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصيام ولأنه غير قادر على استعمال الماء لأن قدرته تتوقف على إبطال إبطال الصلاة وهو منعي منهي عن إبطالها بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك to shine aktharul ahadith wannan mutlaq kaga wannan ai mutlaq ne eh ko in kana fi salah Mm. akhrajahu abu daud wan nasa'i dalla bi mafhumihi annahu la yakunu tahuran لا يكون طهورا عند وجود الماء وبمنطوقه على وجوب إمساس جلده عند وجوده ولأنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة ولأن التيمم طهارة ضرورة فبطلت بضوا- بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها هذا wannan shine ake cewa kiyasu shabah kenan na'am da kaje ka dauko mana hashatul dusuki din amma kawo nan mu gani kawo nan ɗin bako mawahibul jalil ne wato yana da na'am yace wa batala bi mubtilil wudu'i wa bi wujudil ma'i qabla as-salah la fiha illa nasiyahu ya ce wa batala bi mubtilil bi mubtilil wa bi wujudil ma'i wa bi wujudil ma'i qabla as-salati la fiha illa nasiyahu to shi ya ce annan tayammum yani annan tayammum yubtiluhu ma yubtilu alwudu min an-nawaqid allati taqaddamat fi fasl an-nawaqid fi fasl nawaqid alwudu wa sawa'an kana dhalika at-tayammum lil hadath al-asghar aw lil hadath al-akbar kama taqaddama an al-mudawwana inda qawlihi wa niyyatu istibahati as-salah wa yubtilu at-tayammum aidan biwujudi al-ma'i qabla qabla ad-dukhul fi as-salah qala fi at-tawdih آه خليل كنا يريد إن إذا, إذا كان الوقت متسع إذا كان الوقت متسعا وإن كان الوقت ضيقا إن توضأ فيه لم يدرك الصلاة لم يجب استعماله على الصحيح من المذهب قاله اللخمي انتهى ونقله الشارح وما ذكره عن اللخمي صراح به القاضي عبد الوهاب في التلقين ونقله صاحب الطراز عن الأشراف للقا... عن الإشراف للقاضي عبد الوهاب وذكره اللخمي في أثناء باب التيمم من تبصرته كما ذكره المصنف قال ابن عرفة وجود الماء في وقت يسعه يبطله فلو ضاق عن استعماله فالقاضي لا يبطله وخرجه اللخمي على التيمم حينئذ المادري هذا آكد لحصوله لموجبه انتهى أمم. وتسقط الصلاة وتق- وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد
kuma aka kuka wani mushkila ta shi ne Ah.
ke ta magana cikin sallah cikin sallah أمم.
kuma aka kuka mai cikar da musali na jiran farko
ko wato in ya samu ruwan ta ya za a yi san ya samu ruwa a ai wannan hakika ake faɗa ba ana faɗan sallar annabawa ba ne sallar mu irin jigari jigari wanda duk abin da ke faruwa kewaye da mu mun sani ko ba ka ba an rama a ce ka- a ce kana sallah ka samu ruwa baka san an samu ruwa ba ita al-musalli na jira ko kuma abin take nufi ai suna nufin eh, munajati ai sirri yake ba rafu sauti ba Eh, wato dai wato dai kada kada wannan kada dai ya zamanto ba shi da khushu'i tunda yana inaji rabbahu tumaniya take nufi Na- na- a wannan amma kasancewar cewa zuciyarsa ko hankalinsa yana faɗake da abin da ke kewaye da shi wannan ai shi ne haƙiƙa na hana munajati bai hana munajati ba kuwa kamar yanzu da aka samu a ce in wut- nefa ta ɗauke ruwa yakan tsaya ko na tanki ya ƙare ko wani abu da ruwan ya zo da wutar ta zo sai ka ji in an bar famfo wa a buɗe yana zuwa sai shiga ya zo ne zai goma kowane abu ma sauri ranar da mai sallar ruwa sallah wuta da dawo
to a to ina ganin a eh mu tsaya a nan a to wannan na gabaci da alaka na gaya muku wancan makon cewa za mu yi ka'idar almaisur la yasqutu bil ma'sur ko amma na gabata da alaka da matsalar taimama din da wannan mas- masail din da muke ciki duk da duk suwar din da ya kawo bai kawo su ba ka'idar almaisur la yasqutu bil ma'sur suna kawo ta wajen ma'amartukum ma'amartukum fa'atu minhu mastata'tu wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu to anan ne suke faɗan wannan ka'idar almaisur la yasqutu bil ma'sur wato abinda zaka iya yi a cikin ibada sai ka yi shi abinda zai sa ka abinda ba za ka iya ba wanda yake shine na wahalar ba zai hana kai abinda za ka iya ba Mm, saboda haka kamar mutum ne zai iya tsayuwa a cikin sallah zai iya ruku'u amma ba zai iya sujada ba to ba zai ce zai bar ruku'u da tsayuwa ba saboda rashin iya yin sujada kuma zo suna hawan kujerar nan kamar masu zuwa su hau kujera za su iya yin sallah a tsaye za su iya yin ruku'u watakila abinda ba za su iya ba shine sun kuya su yi sujada Mm, saboda haka lokacin da za a yi sujada sai su zauna akan kujera amma wannan ba zai hana su tashi tsaye ba su- ko su yi ruku ko su dago daga ruku shine ka'idar al-maisur la yasqutu bil ma'sur a babin alwala kamar na gama da suna cewa idan mutum bai iya wanke wasu gabobin Mm, akwai wanda ba zai iya wankewa ba yawwa kawai ya bari ya shi ya bari ya taimama suna faɗan wannan ka'idar ko eh idan zai iya wanke waɗansu gabobin alwala ba zai iya wanke waɗansu ba to sai ya bar su gabaki ɗaya ya taimama saboda ai ita ita alwala ta zo da badal falam yajid a falam tajidu ma'an saboda haka wanda zai ya samu ruwa amma ba zai yi amfani da shi a wani udhun ba hukuncin sa hukuncin ghairu wajidin lil ma Mm, ai shine matsala ai ta zo mana cikin wanda muke za a shin za a dauki wanda yake tsoron amfani da ruwa ya alwala za a bashi hukuncin ghairu wajidin lil ma shine faɗa hadda a- a sabanin akan wannan tarihin nan da aka na shafi'iyya na'am wanda ta dan karanto eh ana dan sa wanne ne na ta- na shafi'iya yanzu a cikin littafin da ka dan yi tani hanabila
oho wannan wanda na faɗa akan wannan ta eh ta'khirut tayammum ila akhiril waqt za mu je kullum da turo
kai la ilaha illallah Ah, la tushaddidu ya shi amma ne ne ce kawai zai ce kawai da za samu wani bayani gashi alhanafiya wal hanabila yu'akhiru ila akhiril waqt mutlaqan wa huwa afdal Um, malikiya kuma wa riwayatun inda alhanabila yusalli fi alwaqti illa idha kana rajiyan ah, fi wujud alma fa fi akhir alwaqt fa yu'akhir ila akhir alwaqt a gaskiya ba ba laysa ba haka ba idan a khalil nan ya fade shi ayi bit tafsil na'am na'am eh shine ya fada yace yace fal ayusu awwalul muhtar wanda yake ya ɗaya ba haso zai samu ruwa sai ya sallasa awwalul muhtar to wannan shine ma mazhaban shafi'iya suka ce domin ba zai bar idrakin fadila mutahaqqiqa da kuma akan idrakin fadila wadda take maznuna shine ya samu ruwa to ko da yake wannan al'ais ba wannan bane shi matsala ma bai zo kansa ba wal mutaraddidu fi luhuqihi aw wujudihi wasatahu an fahimta to shi wannan shine shafi'iya ma suke mutlakan shi suke ce masa yayi shi fi awwalil waqt waraji akhiruhu akhirahu Mm. mai kauna kuma ya zama to a karshen sa Mm. wa fiha ta'khiruhu al maghrib lishafaq to kauli na ah, su shafi'iya ah, kaga su cewa suka yi أول الوقت أفضل إلا إذا كان متيقنا من وجود الماء فيؤخره مم؟ شيني كوي حالا دسكتي زي تأخير إذا كان متيقنا من وجود الماء أما إذن بي زمن تو متيقنا من وجود الماء با وانا سورة يا حد أدوا أدوا كينا مم؟
da mai mai kokwanto mai kokonto ya shiga ciki da wanda yake tabbas shine al'ais kowanne daga cikin su yusawli fi awwalil waqt a wajen shafi'iyya wanda kawai zai yi jinkiri al mutayaqqin min wujudil ma a gaba shine zai yi a to wannan shine tafsil din mazahib din thalathat mazahib sai mu tashi sifatu sifatu hadhihi at-tahara ko a darsul qadim da Allah ma nura ka shigo mana da hashatud dasuqi ina neman matsalar ramu wannan ne da malam umar ka kawo fa eh Ah.
ramuwa ta cewa wanda ya sa- wanda ya ga ruwa wanda ya ga ruwa a cikin sallah ya rama
bayan in ya idar eh.
sun samu ruwa
a ba shi mutu a wannan ba wannan bace fa arba'atul aqwal yahkina madhhaba Mm. yusalli wa yaqdi aqsu ma kana ma qala malik wa asbaghu ya wa asbaghu yaqdi wal ada'u li ashhaba na'am ita ce wannan wannan kuwa dan kaga nan abin da ya faɗa wa yu'idul muqassiru fil waqti Hmm? al muqassiru yu'idu fil waqti in yayi taqsir wajen neman ruwa to shine yayi ya- yu'idu fil waqti wa sahhat in lam yu'id dama inda aka ce yu'idu fil waqt ka san mustahabbi ne kawajidihi bi qurbihi Mm. ya ɗauka babu ruwan sai kawai ya ganshi nan kusa da shi kaga ya nuna ya yi taksiri wajen nema kenan aw rahlihi ko a cikin kayansa ya ɗauka bayi da shi sai ya same shi la in dhahaba rahluhu Aha. la in dhahaba rahluhu wa kha'if lissin aw sab'in wa maridin adima munawila- munawalan wa rajin qaddama Mm. shine rajin qaddama an ce arraji yu'akhir ko shi kuma sai ya jink- ya gaga- ya gabatar wa mutaraddidun fi luhuqihi wa nasin dhakara ba'daha ka muktasirin ala ka a, a, ala kawaihi ala kuwaihi muktasirin ala kuwaihi Mm, wajen taimama shi ma yu'idu fil waqt la ala darbatin وت- ك- وكمتيمم على مصاب بول وأول بالمشكوك وبالمحقق واقتصر إيه Tasirin alaku ai إيه مقتصرا على كوعيه با to ita ma da ba iya da ba ainihin da ke أي مذهب إلى ذراعين نعم kan mabahas na majaz مجاز نعم malam kamar alaƙan umumin tsakanin shi da tauriya tauriya nau'i ce ta majaz Mm. ana yi da su istihara da sauran wannan ilmin bayan ne Mm. alaikum salam Aiza aka fassara wanda malikiya suka ɗauke ta zuwa ga akrabu na jaz Ah.
na kan zuwa shafar kai Mm.
to su kamar su shekul islam da shekul muhammad bin amin da ahmadullah alaihima da suke ce suka zo wannan ɗin ya suka fassara a su ma ai ba lalle ma ka kawo batun majaz ba a cikin ta Za- dan za a ce ma in ma in ma ka ce ai wannan inda kamar maba- mabahithul lugha shine istiqlal da fassara ayar da bayy- da ciro hukuncin amma sauran ai za su ce maka ai sunna ta bayyana komai Mm. wamsahu bi ru'usikum za a ce wannan ai majaz ne Mm. ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewar an shafa hakikati jildin ra sai a ce to ai bayyana tu sunna fa aqbala bihima wa adbara na'am shikenan subhanakallahumma bihamdik na'am Allahumma musta'an Allahumma musta'an ma nura sannu Allah ya masa rahama Allah ya sa mai ceto ne Allah ya sa cikin kafala annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya bada hakuri سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك